ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Shin ke ma na ce mai kyamar cin cicibi? Ina nufin wani maganin mata da ake haɗa da wani ɓangare na jikin naman saniya. To zo in baki wannan garin maganin namu na sarauniyar mata mai sirrin tsirrai, don yana yin aiki ne daidai da cicibi. Zai ci koki, ya baki ɗumi na musamman. Cokali biyu kawai kike bukata ki sha da madara ko da nono. Domin samun magungunan mu ku neme mu akan nambar waya kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku ko sifili takwas ɗaya sifili sifili sifili takwas uku uku hudu tara ko ku nemi nambobin wayar abokan kasuwancinmu a garin katsina sifili bakwai sifili uku sifili biyu tara uku tara shida hudu. A fataskun ku nemi sifili bakwai sifili hudu biyar biyar biyar biyar sifili biyar sifili. A Maiduguri kuma ku nemi sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. A garin Nasarawa kuma ku neme mu akan lambar waya sifili takwas ɗaya shida sifili uku shida takwas bakwai biyar biyar. zirin tsirai ya fito ne daga taskar abokiyar hira. Da sarauniyar mata mai sirrin tsirai, ke ma sarauniya ce. Bismillahi Rahmanir Rahim Kishiya ce Sila, kashi na arba'in da hudu. Dai dariya ta ce lalle kana neman albarka, zaka ka ɗan yi shiru, Ta san lokacin da yake oda kayan gadon, don ta gan shi da katalog. Ta tambaye shi ko ya koma sai da kayan gado ne, ya gaya mata ya ɗan samu wasu ‘yan kuɗi ne zai gwada karambani. Don a lokacin ta zaɓi wasu kujeru a ranta ta ɗana tarko. Duda shi ne ya mata kayan ɗaki da aurenta, amma so take canza mata kujerun, don daga wanda suka fi su. Kuma gashi kayan sun zo a kan gaɓa. Ta tsara idan ya ba ta sababbin, tsofaffin sai ta siyar, ta biya dubu ɗarin da kaka ta dame ta da su, ta zuba sauran canjin a jaka. da ya gyaran murya da ta dawo da hankalin shi daga kan tibin da yake kallo ta ce kayan furniture ne suka zo ta Legas ko cikin murmushi ce eh su ne kuma kin ga alhamdulillahi da yake ina wajen aka sauke na biya clearance da komai har an ɗora su a mota gobe da asuba za su taho kai sha Allah Allah ya kawo su lafiya amina ya Allah kuma kin ga tun kafin masu zo mada har ya siyar da wasu an biya kuɗin su ana saukewa za a kai wa masu su sai da ta canza fuska saboda yadda ta tsana ambaci sunan madin shi kuma in dai hira kasuwanci ake to zance ɗaya zuwa biyu sai ya ambaci madu ta kawar da kai da ya shiru tana tunanin ta inda za ta bullo masa mm, ne dai ina roƙon kujeru don Allah a bani na canza na falo na tunda kaga sun kwana biyu ya tashi ya zauna sosai ya dube ta ya dubi kujerun ya ce haba waɗannan kujerun me suka yi abin da ko shekara goma ba su ba haba duk sun kukkuje fa ya yi dariya a haka saki ta maleji da su su ƙara kwana biyu tukuna? babu ma wata kukujewa za ta yi magana ya katse ta kin sani fa bana business haka kin ga irin wannan son zuciya da zan biya masa to da yanzu ban kai haka ba ko kayan wutan nan kullum shigo da sababbi ake yi sai na ji kamar na canza AC wani firij ko kuma kwamfuta amma haka nake haƙura da kaina saboda idan ka biyo hakan wannan business ɗin ba zai ci gaba ba. Duk da na yi da, gani na babu riba na daina. Yanzu dan Allah don kujeru set ɗaya, ai wannan ba zai taɓa business ba. Ya tashi ya koma kan kujera, ya baza hannuwansa akan kujera yana faɗan haba. Waɗannan lafiyayyun kujeru za a wani canza? Ai babu abin da suka yi. Kayana na siyarwa ne. Kin ga da kina da kuɗi da sai ne miki ragi, na siyar miki da sai ɗaya dubu ɗari biyu. Don gaba ɗayansu ma babu kujerun ƙasa da haka. ta karkatar da kai kamar abin tausayi ya yi dariya ce to ki bari in dai da rai da lafiya wata rana za a canza miki amma ba yanzu ba hmm. Allah ya nufa sai ka taɓa hira kaɗan ta tashi ta shige ɗaki yadda ta ganshi cikin walwala ba ta yi zaton zai hana ta kujerun ba kuma garin bincikenta a takardun da yake shiga ɗakinta da su ta gane kujeru set sha biyu ya yi oda da gadaje set ashirin da hudu da haka ta yi zaton a dozin ba zai ji komai ba don ya bata ɗaya ta ɗaga wayarta ta dubi lokaci lallai ta kusa rabuwa da wayar nan da in dai ba wata hanya ce Allah ya buɗa mata ba ba ta san ta ya za ta samu waɗannan kuɗi ba ta juya wayar babu abin da ta yi saboda yadda take tattalinta amma haka za ta haƙura ta bayar a sayar in ya so sai ta ce sacewa a kai tunda in dai ba kujerun nan ta samu ya bata ta sayar da tsofaffin nata ba ba ta da wani kayan kuɗi sai da kayan suka kwana suka wuna a hanya sannan suka iso Kano da yake da daddare kayan suka iso yana ɗakinta aka yi masa waya aka gaya masa gari na wayewa suka fita shi da madadi salim ana sauke kayan abba yana duba na catalog ɗin da yake hannunsa don ya tabbatar iri ɗaya ne ana yi ana fitar da wanda madiyar gaya sayar sai ɗin kujera biyu da gado hudu aka fito da wasu kujeru shuɗaye har an shigo da su sto ɗin abba ya kira madi ya ce a fito da su ya ce abba ba su aka sayar ba baƙaƙensu ne ga su can a waje eh a fitar da waɗannan ɗin ma zan faɗi yadda za a yi da su nan da na aka fito da su aka ware bayan an gama jera su an rufe sto aka kwashe waɗanda mada ya sayar ya ba da kwatancen inda za a kai ya zama saura waɗannan shuɗayen kujerun da ya ce a ware kawai ya dubi madi ya ce a kwashe waɗannan a kai gida ka canza mominka na falo da murmushi ya ce to abba ya za a yi da tsofaffin ya ɗan yi jim yana tunani ya ce idan akwai wanda za a bawa za ka iya bayarwa ko kuma ka sa su a kasuwa To Abba, nan da nan aka loda kujeru a mota, Madi ya ja motar Abba ya wuce gaba suka bi shi a baya har gida. Tana shirin fita zuwa makaranta ta ji an buɗe get. sai da ta ɗan tsaya a falo don ta ga waye zai shigo. Motar kujerun ce ta fara shigowa, shi ma da a waje ya aje motar. Babu kowa a gidan, da haka ya kira Malam Bala suka fara saukewa. Har murmushi take daga inda take tsaye a bakin taga, tana tunanin kujerun da ta tambaya ne, da ya gama ja mata rai ya bayar a kawo mata. Jira take a zo a ce ta buɗe ƙofa za a shigo da kaya har suka gama sauke kujerun. Sai ta gama da ya buɗe ƙofa ya kira Malam Bala da masu kawo kayan. Aka fara fito da kujerun falon. Aka gama aka fara kwace sababbin ana shigarwa sannan ta gane abin da yake faruwa. Wannan wani irin abin haushi ne. Matar da bata nan ma ita ce ake canza kujeru? Yadda ta ji shiru kwana biyu ma ta zata ta fasa dawowa. Ta gama mai masa magiya akan kujerun, amma ya ɗauka ya ba matarsa. lallai yau za a yi masifa ta kalli kujerar ƙarshe da za a shigar da ita kujerun ma irin waɗanda take so ne amma ita baƙaƙensa take so shi ne ba matarsa ta saki labulan a fasace ta koma ta zauna akan kujerar dainin ta kafa tagumi wallahi zai zo ya same ni wannan ai wulaƙanci ne yake shirin mata ta tambayi kujerun kuma ya sa a ba wa gudajiyar matarsa kukan bafa ne ya katse mata tunanin da take ta juyo ta dube su akan kafet suna faɗa akan 'yan tsana da hannun ta fusge sai da ta kalli jakarta akan kujera sannan ta tana makaranta za ta tafi ta ja tsaki ta miƙe tana duba agogon bango ta ga har ta kusan makara kafin ta haɗo kan yaran ta fito an gama kwashe kujerun su da sun ja mota su sun tafi kafin ranar juma'a duk wani shiri da rabu za su yi sun gama da yake ranar baraka ba za ta aiki ba tun shida na safe suka kamo hanya sai ka sami ya shafa a gida tana shirin fita aiki da haka a tsaitsaye suka gaisa suka sanar mata su ma za su kasuwar kurmi da haka jimawa kaɗan suka sanar mata su ma za su kasuwar kurmi da haka jimawa kaɗan za su fita amma ita baraka da yamma za ta koma dutse a nan za ta bar rabi sosai ya shafa ta ji daɗi domin ita ɗin ma tana so ta ga rabin ta koma ɗakinta musamman da ta ga yadda abin ya shiga damuwa yake ta faman ba da haƙuri ko babu komai idan Allah ya ba mace dama ta yi aure to zaman ya fi alkhairi idan dai ba fita na ce aka zo da ita ba. Nan ta fice ta basu da mai aikinta. Zuwa jimawa suka fice sai kasuwar kurmi. Dan cinikin da aka yi ne na kayan Bashid, Baraka ta ce lallai sai sun je sun siyo kayan turare, dan ta sake haɗa kafin ta koma, tunda an samu ya fara karbuwa. Sai bayan azahar suka fito daga kasuwa, suka tsaya a sa'ad na cikin gari. Rabi ta siyo man shafawa ta da sabulai da turarenta. Dan kafin ma su rabu ta fara kewar Baraka. haka dai bayan la'asar lokacin ya shafa ta dawo suka yi sallama ta kama hanya da kanta ta kira ya munzale ta sanar da shi ta dawo gidan ya shafa da zara an gama cinikin gidanta za ta koma gidan usman din sosai shi ma ya ji daɗi ya ƙare mata nasiha yana ba ta haƙuri ita ma ya shafa a daren ta karɓi hotunan kayan sayarwarta ta saka a status kuma ta tabbatar mata ranar litinin za ta tafi da su asibiti ta sake tallatawa ranar da aka kawo kujerun nan ranar juma'a ce tun da yamma baba ƙarami ya zo da yake tun da aka ga momi duk sati sai ya dawo yana saka ran ko za ta dawo gida amma dai ya ƙi mata magana kuma ya hana 'yan uwansa nan suka zauna gaba ɗayansa suna ta murnar kujeru Ahmad ya ce sai da safe zai je ya siyo labulaye don na falon sun tsufa Salim ya ce ai har da kafet a kaya don haka idan abin ya shigo zai ce masa saura kafet shi kuma baba ƙarami ya ce zai canza TV stand da kuma TV ɗin saboda wajen ya fi kyau sosai sai can bayan magariba abba suka dawo tare da madu yana fita daga mota ya shige wajen momi dan ya ga motar baba kuma yana so ya je ya gaya yaran za su yi da suka ga yayi haka ya shiga sa'auta suna biye da shi bayan ya amsa gaisuwa baba karami wanda yake zaune akan kujera ya ce babana kujerun sun yi ko yana dariya ya ce sun yi sosai abba Allah ya ƙara arziki salim ya ce dan ma babu kafet abba ya dube shi ya ce kuma fa haka ne to gobe a ɗauko kafet a sto wanda ya dace a saka. yau Abba, an gode. Hauta da bai yi magana ba ya ce Abba yaushe momin za ta dawo. Ya ga kai ya ce to, ina sa ran dai ko zuwa cikin sati mai zuwa. Sai ka ɗan taɓa hira yana daga tsaye sannan ya masa sallama ya wuce wajen sauda. Bai same ta a falo ba, amma dai ta jera masa abinci a tebul. Tana can ɗaki ita da yara, ya san yanzu ka lallaɓa su take su yi bacci. Sai bayan ya shiga ɗaki ya canza kaya, ta same shi a ɗakin. ta yi masa sani da zuwa ta sanar da shi abincinsa yana kan tebul sannan ta koma ɗaki ta ci gaba da lallaɓa yaranta sai can wajen tara da rabi ta same shi a falon lokacin har ya gama cin abinci yana kallon labarai bayan ya amsa sallamata ta zauna daga gefe inda za ta ɗan dinga hango fuskarsa jima kaɗan ta yi gyaran murya ya kalle ta ta ce ya kasuwar ya mai da hankalinsa ga kallon TV sannan ya amsa, Alhamdulillah. ka yi shiru na ɗan lokaci, sannan ta ce sai kuma na ga kujeru an kawo momi na ma zaton ni za a kawo wa? da yake mun yi magana sai yanzu ya gane dalilin da yasa tun da ya shigo take cika tana batsewa shi ya ma manta da wannan magana da suka yi ya tashi daga kishin gidan da yake zauna sosai sannan ya ce dama ba mu yi magana da ke ba tunda ai ce miki ne ba zan canza miki kujeru yanzu ba ko ta kalle shi ta kawo da kai to amma ita ai gashi nan ka canza mata ita da bata ma cikin gidan eh ai na gaya miki ko a wani lokaci za ki iya ganin ta ta dawo to yanzu ni ina nawa kujerun tunda ai kamata ya duk abin da kai mata nima kamin ya kalle ta da mamaki amma ai na gaya miki ba zan sake miki kujeru yanzu ba to haka za ki haƙura sai dai in kina da kuɗin ki ba zan hana ki sakewa ba ranta ya gama ɓaci wannan wani irin rainin hankali ne ya sake wa matarsa kujeru ita kuma ya ce idan tana da kuɗi ta sake to ai kuwa wannan ba a yi adalci ba don adalci shine a raba daidai ta tafi yawonta amma har wasu kujeru ake sake mata? Ni da nake cikin gidan amma a cewa idan ina da kuɗi in sake? Gaskiya ba zai yiwu ba. Ni ban ce ka bani komai ba, amma gaskiya ni ma ka sake min kujeru, don shi ne adalci. Binta kawai yake da kallo, tana magana tana jefa hannuwanta kamar wanda take yi da ɗanta. Sai da ta gama tana jan numfashi, sannan ya ce idan dai a wajenki wannan shine adalci, to ba zan miki adalcin ba sauda. Ita rabin da kika raina, kin san ban taɓa saya mata kujeru ba ko? da kujerun da aka kawo ta daga gidansu muka yi ta zama a kan waɗannan kujerun har zuwa lokacin da na yi wannan gidan da za mu taso na zuba gadaje a ɗakuna na ce ba ni da kuɗi don haka a kwaso tsofaffin kujerun a wanke su a saka su a wannan fala ita ta fitar da kujerun ta sayar yayin da ta cika mata waɗannan da kike ganin an fita da su muka ci gaba da zama har kawo yanzu da kujerun suke kusan shekara ashirin lokacin da zan aure ki ta san ni na saya miki komai don yaranta ne suka yi sayayyar amma ko labule bata ce na canza mata ba. Iya abin da na bata shi ta karba. amma yanzu ke kina da bakin da zaki ce wai ba a miki adalci ba. Ba ki ma da lissafi wallahi. Kada ki sake min zancen wasu kujeru, don ba zan canza ba, sai dai duk abin da zaki yi ki yi. Kafin ta ce wani abu ya tashi ya wuce ɗaki, ta zauna a nan tana cika tana batsewa. Saboda an mata rashin adalci ta yi magana, shi ne yake nema ya mata gorin kujeru. Daɗinta dai su ma ba roƙonsa suka yi ba, shi ne da rawar kansa ya ce su yi kayan kicin kawai shi zai yi sauran wayarta da ke aje a kusa da ita ta yi ƙara alamar shigowar sako. ta kalli ta ɗauke kai yanzu ta san dole zuwa ranar litinin ta rabu da wayan nan a halin da ake ciki ma bata san ko za ta sake samun wata wayar ba idan ta ce an sace wannan ɗin don ta ga yanzu ta matarsa kawai yake sai ka ce wanda ya yi sabuwar amarya ta ja tsaki a fili ta fusge waya ta shige ɗaki tana turo ƙofa haka ta kwana da kai cin gorin da ya mata gashi kuma dole ta bayar da iPhone ɗinta a sayar. Ranar Asabar, kafin azahar sun haɗo sayayyar, da yake inda suka sayi labule, a nan aka ɗinka masa aka haɗo da TV stand da sabuwar talabijin ɗin da baba ya saya, har da wani ɗan frame an yi rubutun Home Sweet Home a jiki. Nan da nan suka gyara falo ya fes, da kayan da suke shiga da su a kan idanun sauda ne, tana ta leƙensu ta taga. Haka ta dinga jin kamar ta haɗi zuciya ta mutu, don gani take duk abin nesa aka siyo. sai wajen la'asar sannan ya munzale ya kira Ahmad ya zo su je a sami gida a saya wa momi. Suka tafi shi da baba karami An sami gida mai ɗaki uku da falo, sai tsakar gida da kicin da ban ɗaki. Duk da gidan yana buƙatar gyare-gyare, amma haka suka siya, saboda ya yi kyau, kuma wajen da yake bai shiga loko da yawa ba. Ahmad ya ɗauki bidiyon gidan ya tura momi, ita ma ta ce ya yi. Nan da nan aka fara ciniki. Cikon da ya kama za a yi, ya munzale ya ce zai cika. a haka aka gama magana a kan zuwa sati mai zuwa za a kammala takardun gidan a basu bai san ta dawo kano ba da haka yana zaune a kasuwa rana asabar da rana ya ji kawai yana son ganinta ya kira lalo ya ce su je unguwa sai da suka shiga mota suka hau titi sannan ya ce masa dutse za su je sai da ya sanar da shi sannan ya ɗauki waya yake gaya mata gashi nan a hanyar dutse ai ina gidan ya shafa jiya kamar wanda aka ɗauke wani dutse daga kai ya ce shi ne biki gaya min ba to gani nan zuwa yanzu kuwa amma ina jin zan fara tsaya wajen babu yalwa kwana biyu ban je ba yana aje waya ya dubi lalo ya ce mu je gidan baffa in ya so daga can sai na baka kuɗin mota ka koma kasuwa ni na dawo idan na gama nan lalo ya karkata kan mota sai gidan baffa ya karɓi mukullin mota sai ba lalo kuɗin mota suka yi sallama tun daga bakin kofa ya ga motar tijani da haka ya zata shi ne sai da ya shiga sannan ya same su tare da aliko shi ma ya zo suka zauna a nan suka gaggaisa suka ɗan taɓa hira a wajen Baba Yalwa. Sai da aka fara kiran sallar la'asar sannan suka yi sallama da ita. Gaba ɗayansu suka fito don su yi sallah a masallaci sannan kowa ya wuce inda za shi. Suna fitowa daga masallaci suka kamo hanya zuwa wajen motocinsu. Tijjani yana bin su a baya. Aliko ya dubi Abba ya ce wayya madan kuwa. Ta dawo ko? Hmm, ba ta dawo ba. Tana nan dai tana ja rai. Sai faman zariya nake Kano ta dutse. Allah mutumina, ya aka yi haka? ko ka tsorata ne to ina ma ta saurare ni ta dai ce za ta dawo yanzu ma kafin na zo nan sai da na kama hanyar dutse na kirawo ta sannan take gaya min wai tana gidan yayarta nan sheka can ɗin zani yanzu na gani ko Allah zai sa na dace ta bi ni mu tafi ka ce yanzu ma zance za ka ashe ya harare shi ya yi shiru shi kuma alikon ya kyalkyale da dariya ya ce to ai ba komai mu je a raka ka ko ba za ka da ni ba a'a ai watakila ma ta ga girman ka ta saurare mu ya juya ce da tijjani ya tafi shi abba zai dawo da shi gida saka shiga mota abban suka kama hanyar sheka suna tafi suna rakin su suna isa aka yi musu iso suka zauna a falon baki na gidan sai da aka kawo musu ruwa da lemo sannan ta shigo falon ta zauna a kujerar da ke kusa da kofa bayan ta gaisa da su gaba ɗaya ta yi wa Aliko gaisuwar babba sannan ta yi shiru tana kallon TV ɗin da ke kunna a fala. Aliko ya gyaran murya ya ce ina kayan naki ai ni nan zuwa ne na ɗauke ki mu koma gida kin tafi kin bar mana gida yana nema ya rushe habaran ke daɗe da ya murmushi in sha Allah ba zai rushe ba to a gaskiya ni zuwa ne na ƙara baki haƙuri wanda na san kin fi ni sanin rayuwa gaba ɗayanta haƙuri ce mun yi kuskure amma ai mana afuwa a koma in sha Allah ba za mu sake ba da ya murmushi ta sunkuya da kai tana wasa da zoben da yake hannunta tana ganin girman Aliko sosai da haka bata ma san me za ta ce masa ba Aban ya ce, Rabi, na'am, ai dai na san kawo yanzu an sayi gidan ko? Ya kamata a ce yau ki taso mu tafi. Aliko ya ce, kwarai kuwa, idan ma akwai wasu abubuwan da kike son a gyara, du za ki iya yin bayani yanzu, ni sai na shaida, don kin san ni ne lauyanki. Da ya murmushi, ta ce ba komai in sha Allah. Ya yi murmushi ya ce, to yanzu mu jira ki a waje kenan, sai ki haɗo kayan. Da ya dariya, a'a, ai na ce zan dawo da kaina, ba ma sai kun tafi da ni ba. Abba ya ce, To yaushe? Kwanan nan, insha Allah. Aliko ya ce, A'a, rana za ki saka mana, saboda mu shirya mu ma. Kin san fa yanzu kin fi amarya, ai dole mu shirya. Ta yi dariya. Kwanan nan dai, insha Allah. To yanzu haka zan koma Legas in bar mutumina yana hamma? Da kuwa har ina cika masa baki da na nazo zaki koma? Da ya murmushi ta ce zan koma ai. To shi kenan, muna nan muna baza red carpet. ka ɗan taɓa hira, Abba ya ce za su tafi. ta yi wa Aliko sallama, ta miƙe ta koma ciki. Abba ya ce ki waya ya shafa magana za mu gaisa. Ta amsa sannan ta wuce. Jimawa kaɗan ya shafa ta turo ƙofa ta shigo. Ta zauna suka ga gaisa, ta sake masa gaisuwar babba. Aliko ya fara magana. Za mu koma da sanyin jiki. Uwar gida ta ƙi ta zo mu tafi, amma dai ta ce za ta koma da kanta. Ta yi murmushi. Eh, insha Allahu daga yanzu zuwa kowane lokaci za ta koma. ta dai ce min ta fi so ta koma da kanta kamar yadda ta fita da kanta haka ne babu laifi mu muna nan muna zuba ido a ƙara ba ta haƙuri tabbas na san ɗan uwana bai kyauta ba amma sha Allah irin wannan ba za ta sake faruwa ba ba komai ai ya wuce sha Allah sai ka ɗan yi shiru na shirin miƙewa ya shafa ta ce akwai ɗan ƙaramin saye da sayarwa irin namu na mata da ta fara. Dan ga kaya nan an saro har an fara sayarwa. Ina fatan hakan babu matsala. Abba ya ce, ai babu matsala, wannan ba wani abu ba ne. Daga can ma za ta sai da duk abin da take so. Allah ya sa albarka. Gidan ma ta ce min an samu wanda ake so. Eh, da yara suka je suka gani. Insha Allah da an gyara za a saka 'yan haya, shi kenan. To Allah ya sa albarka. Wannan ba wani abu ba ne. Aliko ya ce, kwarai kuwa, muna nan dai muna zuba idan wata. Ni Allah ya sa mata koma kafin na tafi Legas. Kin ga sai na bar ɗan uwana cikin nutsuwa. ya shafa ta murmushi ta ce in sha Allah. Suka yi sallama suka bar ta a nan. Abba ya nufi gidan Aliko don ya sauke shi. A kan hanyar su ne yake sanar da shi magana neman auren da yake so su je wa baba da Ahmad. Sai dai ita zara abban su Ummi ya ce duk za a je kuma a sanar da shi don shi ne zai wuce gaba. Mahaifinta ya ce komai amma shi ya fi so a yi a gaban iyayenta tunda ita ma 'yar asali ce. Aliko ya karɓi lamba abban Ummi yana faɗin za mu yi waya sai mu wuce daga Abuja. in ya so shi kuma baba idan ya dawo Kano sai mu waya da Atiku. Idan ma ban zo a kan lokaci ba, sai su je da wani, don kada mu ɓata lokaci. Amma duku insha Allah next za mu je. To hakan ma yayi, Allah ya nuna mana. Saura su ta tijjani kuma. Ya yi dariya, waɗannan ai da ɗan sauransu. Ka manta ne? Sa'an madu ne fa, karatu kawai ya gama da wuri. Haka ne fa, lokaci ne ai, Allah ya nuna mana. sai kai sallama ya ajiye shi ya kama hanya kasuwa. Yadda ya ji Rabi tana faɗin za ta koma da kuma maganganun ya shafa, bai zata zai dawo gidan ya tarar bata nan ba. Da haka suna tsaya da mota a tsakar gida ya wuce falanta. Khalifa ne kawai da auta a falon suna kallo, saboda har Ahmad ya masa subscription. Ya ƙarasa ya zauna yana kallon falon yana murmushi. Ya ce, Ye? ‘ya'yan momi, har da wata sabuwar TV? Babana ne da Ahmad ko? Eh, Abba, Auta ya bashi amsa. Ai eh, na san sai su. Wajen yayi kyau kam. Ya jingina hannuwansa akan kujera ya dubi Auta, ya ce momi ta dawo ne? Sai ka ji bambara kwai. Sai ka bi shi da kallo na ɗan lokaci kafin Khalifa ya ce Abba, yau za ta da dama? Mm, ina ga ba yau bane, tunda bata dawo din ba. Nan Madu da Salim suka shigo, ya masa sallama ya wuce wajen Sauda, wadda take ta fashi da shi, don akan magana kujeru. Hmm.